da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na 88 ko babin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babu isra'il jalisi babu isra'il jalisi لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه wannan shi ne abin da muka karanta a ƙarshe yau za mu tashi babu wa'azi wal wa'azi babun da yake magana akan wa'azi والاقتصاد da kuma tsakaitawa a wajen wa'azi wato yin wa'azi yana da tasiri yana da kyau a rinka yi wa mutane wa'azi malamai suka ce abin da ake kira da suna alwa'azu shine bayanul ahkam shar'iyya maqrunatan bitarghib wa tarhib bayyana wa mutane hukunce hukuncen musulunci a haɗe da razanaswa da kuma kwaɗaitarwa bayyana wa mutane abin da yake wajibi ko abin da yake mustahabbi su san haramun don su nesanta su san wajibi don su aikata amma tare da yin amfani da kalmar firgitaswa da kuma kwaɗaitarwa wannan shi ne wa'azi to ana buƙatar yi wa mutane wa'azi sannan kuma ana buƙatar shi wa'azi ya zanto tsakatsakiya kar ya yawa kullum wa'azi safe yamma dare rana sannan kuma kar ya yi kaɗan ta yadda idan an yi so ɗaya ko ba za a kuma yi ba har sai an manta sannan a sake yi ina fata mu fahimta قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبنجد ياتي لمنظور صلى الله عليه وآله وسلم ka yi kira zuwa ga tafarkin ka, bil hikimati da hikima shine zance mai daɗi zance mai laushi babu kausasawa sannan wal mau'izatil hasana sannan ka yi kira ɗin ta hanyar kyakkyawan wa'azi wato wa'azin da zai kunshi firgitaswa da kuma kwaɗaitarwa mahallu shahid a cikin aya ɗin da Allah ce wal mau'izatil hasana وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال أنكر أود أبي وائل شين شقيق ابن سلمة الله شكار الداء قريش يتي كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس shi wannan mutum yana cikin tabi'ai yace abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da a gare shi ya kasance yana yi mana wa'azi a kowace alhamis ya riki ranar alhamis ita ce ranar yin wa'azi na mako mako faqala lahu rajulun sai wani mutum ya ce da shi ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman lawadittu annaka zakkartana kulle yau wallahi na so ina ma a ce zakkarta na karin ka tunatar da mu kulla yaumi kullum kullum ba sai alhamis alhamis ba ina ma kullum ka ce mana wazi faqal sai abdullahi dan mas'ud ya ce ama innahu yamna'uni min zalik lafazin ama istiftahiya ce ku saurara ku ji innahu yamna'uni min zalik sani abin da ya hana ni yin haka din anni akrahu an umillakum ni ina ƙin yin ƙosar da ku ya zanto kun kosa in sa ku kosa wa inni atakhawwadukum bil mau'iza ni nukan bi ku lotoloto da wa'azi ba kullum kullum ba wata ra'in yi wata rana in ki كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا kamar yadda manzan Allah ya kasance mu yana bin mu lotoloto da wa'azi ba kullum kullum ba biha da ita wa'azi din makhafatar sa'amati alaina don jin tsoron karya bundurar da mu karya sa mu kosa ina fata mu fahimta kaga mahallu shahid cikin wannan hadisin a fili yake abdullahi dan mas'ud yana yin wa'azi duk mako mako mutane wa'azi ya faɗakar da su kan wani abu da ya ga suna yi ta waye mudu ne ya ɗauro na aiki na fasadi ne wata bida ce ta aiki ake son a tankurar da kanta sai ya ɗauki mako mako yana yin wa'azi to sai wani ya buƙaci da ya ji daɗin wa'azin abdullahi dan mas'ud na makarin da ya kullum kullum sai ce a'a ba manzo Allah bai rike mana wazi kullum kullum ba yau yayi wata rana yake haka ya rinka ko kwashi daidai ko kwana biyu a na uku a yi ko kwana uku uku a na hudu a yi ko kuma sati din su daya ma'ana a wata su hudu ko su uku shine lokuta da mutum ke dauka dan wa'azi wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da muslim suka rawaito shi wato shi wa'azi ya sha bamban da ba da ilimi ba da ilimi wannan aiki ne na kullum da kullum manzan Allah baya fashi amma yin wa'azi shine manzan Allah ke yin mai fashi yanzu kamar wannan karatun littafi na hadisi wannan ba da ilimi ne ba wa'azi ba ne yau a karanci sallah wata rana azumi wata rana zakka wata rana aqida wata rana tauhidi wata rana ladabin zama da mace wata rana ladabin zama da makoci wata rana kaza wannan ba da ilimi ne aiki ne na kullum kullum a rana ɗaya ma a masallaci ɗaya a iya darasi uku a yi bayan asubahi a yi da yamma a yi da daddare ba lallai ba bane bai zanto mutum ya halarci dukan guda uku kowa sai ya zaɓi wanda yake gani ya yi masa amma ko ɗaya sai ga akwai darasi hudu a wani masallaci ɗaya kila ba kowa ke zuwa dukkan darasa guda hudu ba wani kan je biyu wani ya je uku wani kuma ya je ɗaya kaɗai wani kuma ya je duka gurgudan faraga na mutum da haka annabi sai kasance na bada ilimi a koyaushe shi yasa dan kusan bada ilimi ba fashi sai ya zanto cewa sahabbai har dabara suke tunda sun san kullum annabi cikin bada ilimi to kuma kullum kenan wannan na buƙatar ka sa ka je ka zauna tare da shi kar ka je kasuwa kar ka je noma ka yi ni tare da shi don don abin da ya fito daga bakinsa ilimi ne kalma ce mai tsada take fitowa daga bakinsa ba zance ne na gama garin mutane ba to sai sahabbai suke yin dabara a madadin mu duk mu je mu tare to kuma tazi'u lana ba'd al-masalih waɗansu maslahohin mu za su za su abin nan ba kasuwa ba noma sai mutum biyu su haɗa baki kai ka je majalisin manzon Allah yau ni kuma in tafi kasuwa abinda na samu a kasuwa mu raba kai kuma abinda duk manzon Allah faɗa in na zo ka fada mu aka zaɓe suka rika yi wannan ya tafi kasuwa wannan kuma ya je majalisi neman ilimi abinda duk wancan ya haddato shi wancan dama da ya zo abinda ya kawo zai zo su raba shi kuma ce to me manzo Allah faɗa ba ne ai da baka na manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza komai ya faɗa masa baya rage masa komai kaga inda sun san ba kullun ke yi ba da shikenan dan dai rana ɗaya kawai da sai mutum ba sai ya je kasuwa ba amma tun sun san a kullum haka ne ina fatan kun fahimta wato dai kawai na faɗa mana wannan dan in bambance mana tsakanin wa'azi da komai ba da ilimi ba da ilimi wannan aiki ne na kullum kullum malami yana cikin sa ko safe ko yamma ko dare gurgurdan yadda yake ganin hakan ba zai cutar da lafiyarsa ba dan kai dan adam kana da capacity dinka kana da daidai abin da zaka iya yi kana da daidai kudura dinka abin da ya fi karfin kudurin ka karkace sai ka ɗauka ka ce sai ka yi karatu safe dare rana idan a kullum ka ba da darasi so ɗaya yayi ka za ka iya ba da guda biyu yayi amma dai darasi gurgudan yadda ya zama kaɗan adadin yawansa ya zanto bai yawa da yawa ba gurgudan kuma yadda ya to yana da inganci ilimin da zaka ba sai ya zanto tatacce ne domin idan kullum kullum kana da darasi to ba ka da lokacin nazari sosai wanda zaka ba mutane tataccen ilimi don duk lokacin an mamaye maka shi وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنك حديث أبو اليقظان kenan sunansa shine ammar ibn yasir allah a gare su mahaifinsa ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na ji manzon Allah tsira da mace tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kulu yana cewa inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa atilu salata wa aqsiru al-khutba rawahu muslim manzon Allah tsira ce inna tula salati rajuli tsawaita sallar mutum wa kisara khutubatihi da gajarta kudubarsa ma'innatun min fiqhihi wannan dalili ne da ke nuna yana da fikihu ya fahimci karatu ya fahimci addini fa atilu salata ku rinka tsawaita sallah wa aqsiru al-khutbah ku gajarta khutbah wannan ko hutubar juma'a ko hutubar idi guda biyu karamar sallah da babbar sallah rawahu muslim malamai suka ce hikimar gajarta hutuba da ya tsawaita sallah ita sallah maqsudatun bi zatiha ita aka je yi dama wal khutbatu wasilatun ilaiha ita hutuba titi ne zuwa ga sallar kanta to bai kamata ba a ce abin da yake wasila ya zo ya fi gaya girma ina ba an fahimta wato ya kamata gaya tafi wasila girma domin tsawaita hutuba da gajjarta sallah kamar mutum ya faɗaɗa wato ita wasila amma ya taƙaita gaya wasila titin bi a je wuri kaza gaya wurin shi kansa wanda dama shi aka nufata ina fata an fahimta wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi lafazin ma'inna bi mimin maftuha da yawa mimin din fataha summa hamzatun maksura sannan alhamza ta zanto mai wasalin kasa ma'inna summa nunun mushaddada sannan nunun ta zanto mai shidda ai alama dalla ala fiqhi alama da take nuna fikihunsa ma'ana fahimtarsa game da addini mahallu shahid cikin hadisin shine mai kaisar kutuba kutuba, domin kutuba tana shiga cikin mai wa'azi to gashi manzo Allah sai nuna ayi ta ma'ana tsaka tsakiya kar ta yi gajartar da mutum kamar ya zanto minti biyar ko shida kar kuma ta yi tsawo da mutane za su kosa وعن mu'awiyata ibn al-hakam sulami radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga muawiya ibn al-hakam as-sulami Allah a gare shi قال يتي بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عند نكي صلى تارد من ذا الله ترد من تستبت قريشي إذ أطس رجل من القوم sai wani mutum cikin masallata ɗin ya yi atishawa fa qultu sai nace da shi yarhamukallah nace da shi yarhamukallah ni ne masa magana nace yarhamukallah faraman alqawm bi absarihim sai mutane suka jefe ni da gannansu kowa ya kura ido irin suna min inkarin abin da dai ban kyauta ba tunda ana cikin sallah ne ba sai mun magana ba fa qultu sai nace wa sukula umma yahu ya wabin mahaifiyata asukul shine alfaqdu wa sukul umma yahu ya wabin mahaifiyata mana ya kai tona ma sha'anukum tanzuruna ilayya me ya shafe ku ne kuke zura min ido kuna ta kallo na duk a cikin sallar ya shiga wani magana faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim sai suka ci gaba da buga hannayensu a kan cinyoyinsu suna haka ma'ana ishara ta cewa yi shiru yi shiru kamar suna son su ce yi shiru amma ta hanyar mai nuni falamma ra'aituhum yusammituna ne yayin da na ga dai kokari suke su sa in yi shiru to sai na fusata lakin ni sakatu amma tare da haka dai sai na yi shiru abin ya bani haushi amma dai duk da haka sai na yi shiru فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yayin da manzo Allah tsira da ta tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kammala sallah fa bi abi huwa ummi kai ina ma mahaifana su zanto fansar shi a ce a karɓi rayuwarsu su biyun in rasa su a bar manzon Allah da rai kaga wannan na nuna da sahabbai ke kishin manzo sallallahu alaihi da suke sansa da mutum ya yarda ya mayar da mahaifansa su zanto fansa na manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu ban taba ganin mai koyarwa ba kafinsa ko bayansa wanda ya fi shi iya koyarwa kafin shi ban taba ganin irinsa ba bayansa kuma ya wuce ko ban taba ganin irinsa ba ya kuma har kiyama akwai wanda zai ga irin manzo Allah mu ba mu taɓa gani ba ba mu taɓa ji ba. sai ce fa wallahi ma ka hara ne ce wallahi bai tsawatar mun ba eh, tsawa shi shine alkahar ma ka hara ne wala baraba ne bai dake ni ba wala shatama ne bai zage ni ba lafazin ashatamu faɗawa mutum kamar bakar magana kamar ka ce je ka jahilin banza wannan sunan shi zagi ko ka ce dodo kawai duk sunan shi zagi ci dalla ka ganka wani bugi daji duk wannan zagi ne amma mu a hausa mun saba zagi sai in an faɗo na abin da shi muka sani shi ne zagi a ce kai kaza kaza kaza kaza kaza haka wannan shi abinda ake nufi zagi jingina mutum na kasa shi ne zagi ina fata an fahimta ubangiji ta ala ce kafirai sun zage shi me yake nufi sun jingina masa nakasa itikadin su cewa yana da nakasa ne kaga zagi itikadin su cewa yana da mace kaga sun sa ya zama mabukaci to kaga wannan menene zagi game da ubangiji subhanahu wataala ma'ana jingina masa tawaya kenan yace to manzon Allah bai mun tsawa ba bai dake ni ba bai faɗa mun bakar magana ba qala kawai abinda manzo Allah ya ce inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wannan sallah fa wani abu na maganganun mutane baya ingantuwa a cikinta inna ma hiya tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an sannan dai ita sallah tasbihi ce da kabarbari da kuma karatun alqur'ani an gane ko a nan wurin da manzon Allah ce masa inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wato yana nufin fadarka yarhamuka Allah daga yau karka sake faɗa dan wannan kalamin ne na mutane ina fata mun fahimta haka kuma lokacin da suke kallon ka kace ma sha'anukum tanzuruna ilayya wannan duk kalamun nas ne ire-iren waɗannan duk ba a a cikin sallah innama hiya at-tasbihu sannan dai kadai ita sallah tasbihi ne wa takbiru da kabbara wa karatu qur'an da karatun qur'ani waɗannan su kadai ne sallah ba akwai ruku'i ba akwai ruku'i akwai sujada akwai tsayuwa akwai dagowa daga ruku'i akwai dagowa daga amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa masa ayyuka ba saboda kuskuren da ya bai shafa aiki ba sai ya faɗa masa maganganu tasbihi abu ne da ake furtawa da baka qira'atul qur'an abu ne da ake furtawa da baka kabbara abu ne da ake yi da baka ina fata an fahimta dan kar wani ya dauki daidai wannan gabar yazo ce to ai ku da kuke ta sallah kuna da bata lokaci maza Allah ci ba komai bane sallah sai tasbihi sai kabbara sai karatun qur'ani wannan su sallah ina ko ga ayi ruku a yi sujuda ka san mutane akwai ta sai da wani zai iya zuwa ya dauki wannan gabar sai dan ya rada masa wani abu cewa je ka faɗa kuma yace shikenan hadisi ne ina cikin sahih muslim a zo a yi ta da shi to amma idan mutum yana da kyakkyawar fahimta yakan kalli kowane zance yana da alaka da inda aka yi shi inda aka yi zance wannan idan ka san inda aka yi shi na da tasiri wajen ka fahimci me ake nufi da shi in baka san inda aka yi shi ba to ba za ka san me ake nufi da shi ba ina ba za mu fahimta aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ko dai wani abu makamancin abin da manzo Allah ya faɗa ko dai manzo Allah ya faɗa wannan ko ya faɗa makamancin sa yanzu shi muawiya kenan قلت سيدتي يا رسول الله ya manzan Allah inni hadithu ahadin bi jahiliya ni mu ban da barin jahiliya ba wato kwanan nan shiga musulunci wa qad jaa Allah bil islam gashi Allah ya kawo musulunci wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan cikin mu akwai mutanen da suke zakkewa bokaye don neman taimako a wajen boka kala sai manzo Allah ce fala ta kai kam karka kewa bokaye kuntu sai na ce da shi wa minna rijalun yatatayyarun cikin mu mutanen da suke yin canfi kala sai manzo Allah ce zaka shay'un yajidunahu su sudurihim wannan wani abu ne kawai da suke jin shi a cikin zukatansu fala yasuddunhum bai kamata ya kautar da su daga aikin da suka tashi yi ba kawai dan sun ji wani tunani na canfi a zuciyarsu rawahu muslim wani hadisi imam muslim ya rawaito shi to me dangantakar wannan hadisi da babin babul wa'azi wal iktisadi fi me dangantakarsa da wa'azi dangantakarsa da wa'azi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo Muawiya bayan yayi mai kuskuren da yi a cikin sallah sai ya masa me sai ya masa wa'azi ina fata mu fahimta yace inna hadhihi salatu la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas إنما هي تسبيح إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن sannan da yi masa tambaya game da boka ya ce fala ta ati sannan da yi masa tambaya game da tamfi ya ce haza shay'un ko za ka ya zaka shay'un yajidunahu fi sudurihim fala nahu? rawahu muslim kaga duk wannan dai ya kunshi manzo Allah ya yawanci wato yadda ake wa taron mutane wa'azi ashe kuma ana yawa mutum daya wa'azi kuma kaga manzo Allah ya takaita masa dan sai ya faɗa abin da shi yake da bukata ya sani kamar yadda na faɗa sai ya takaita sallah cikin tasbihi da takbiri da karatun Qur'ani bayan ga ruku'i ga sujada ga wani abu in manzo Allah sai duk sai ya kawo wannan ai bai kuskure a cikin wannan ba sai zanto ya tsawaita zance cikin abin da kuma shi mai saurare ba shi ba ya da bukatar sa a wannan lokacin ya riga ya san shi sai manzo Allah ya tafi kai tsaye zuwa ga gabar magana din da ta shafi wanda za a yi wa wazi to haka ake bukata idan an zo wajen wazi wannan kuma ya danganci wa kake wa ko suwa kake wa ina fata mu fahimta to akwai ababe guda biyu da suke bukatan karin bayani cikin hadisi na dai fito mana da dangantakar hadisin da babu abu na farko da ya ce inna na rijalan ya atuna al cikin mu akwai mutanen da suke jewa bokai suke zakkewa bokai lafazin al jam'i na alkahin alkahin shine mutumin da yake da'awar sanin me zai faru gobe sannan kuma yana da awar sanin sirrin ka idan ka zo kafin ma ka faɗa masa idan ka zo wajensa ko mu ce idan ya je wajensa idan ta je wajensa sai ya ce mata daga wuri kaza kike kuma kaza ne ya kawo ki kuma kaza da kaza kike son ki haka idan ya je wajensa zai ce daga wuri kaza kake kuma kaza kaza ya kawo ka kuma kaza kake son kai yana da awar sanin me ka taho da shi tun kafin ka faɗa yana da awar sanin ko me zai faru gobe ko jibi ya ce ma ai gobe za a yi kaza jibi za a yi kaza ko abu kaza za ka samu ko za ka rasa ko mijinki daga wuri kaza zai zo ko kaza zai same ki ko kuma kaza zai faru to wannan shine wa alkahin alkahin to akwai kuma al'arraf al'arraf shi kuma yadda'i ma'arifata al-ghuyub al-madiya wanda yake da'awar sanin gaibun da ya riga ya wuce kamar an sace masa mota ya zo ce ya san inda take a je wuri kaza za a same ta an sace masa mashin ya ce wuri kaza da'awar sanin gaibun wani abin da ya wuce bai wannan shine al-arra to kaga kasancewar larabci yana da faɗi ta fuskar ma'ana wanda ya san abin da ya wuce bayan sai aka ba shi suna na daban wanda yake da'awar sanin abin da za a yi gobe sai aka bashi suna na daban to mu a hausa mai bambancin su duk sunan su ɗaya kenan ma'ana boka dai shine boka ma da boka yana da awar sanin da ko ko wanda ya wuce ko wanda ya zo nan to malamin duba fa malamin duba galibi ya fi da awar sanin gaiban abinda don dubawa zai ya gano me za a yi gobe shine asalin dubowar to kaga alkahin kenan to me hukuncin wanda ya je wajen malamin duba me hukuncin wanda ya je wajen boka ko mu ce dan ka ba abin ma'ana mai faɗi dan wani zai iya ce maka ai ni ba boka bane wani zai iya ce maka ai ni ba malamin duba bane amma hakikanin abin da ya maka ya kunshi da awar sannan gaibu ko gaibun da ya wuce ko gaibun da zai zo nan gaba to kar ma ka bata lokaci kai yanzu ka gane sunan shi boka ne ko ya ce shi ba shi bane ba ai da aka tambaye barawo menene sunanka sunansa yake faɗa ba ya ce ni barawo ne amma mai sana'a ta kirki da an ce kai ne waye sai ce ni ne wane wane kaza kaza kaza madinki ko masunci ko tela ko dan makaranta ko malamin makaranta ko malamin jami'a ko wani abu makamancin haka amma barawo baya faɗin ta tunda ya san ba ta da me to haka boka baya cewa shi bokanci yake duk malamin duban da zaka je wajen shi ko dan tsubban da zaka je wajen sa baya ce maka shi tsubbi yake baya ce maka shi ta zai taimako yake yi da suke gara ba sai a ce taimako sai a ce roƙon Allah sai a ce laƙani ake bayarwa sai a ce asiri ake bayarwa laƙani taimako roƙon Allah asiri to duka waɗannan ababai kai dai abin da za ka yi ƙoƙarin ka gano shin yana so ya ce maka ya san abin da ke cikin zuciyarka kafin ka zo kaga ya zama kahin shin yana so ya ce maka ya san abin da zai faru gobe da jibi da haka yana faɗa ma yadda za ka yi kai kaza ya zama kahin ko ya faɗa ko bai faɗa haka idan yayi da'awar cewa ya san abin da ya faru jiya da shekaran jiya cikin abin da suke koyoyin al'amuran da ba shi iya yiwa ya gano nan gurin ma ya zama mai ya zama al'arra to kuma dukkaninsu zuwa wurinsu hukuncin iri ɗaya ne mutanen da ke zuwa wajen boka ko malamin duba mai da'awar sanin gaibu kala uku ne na farko wanda zai je wajen bokan ko malamin duban da nufin neman taimako a wajensa amma da bokan ko malamin duban ya faɗa masa abin da ya faɗa masa ko ya faɗa mata abin da ya faɗa mata bai yadda ba ya karyata wannan zuciyar neman taimako da ta kai ka wajensa dan da ita ka je duk da ka karyata abin da ya faɗa to sallar ka ta kwana arba'in ta rushe saboda zuwa dan kada yi tukadin zai iya taimakawa duk da yanzu ya faɗa abin da ka yi mai ka kare ta sallar ka ta kwana arba'in babu ita na biyu wanda zai je wajen bokan ko malamin duban ya faɗa masa abin da ya faɗa masa kuma ya yadda ya gaskata to wannan kwata-kwata ya fitar da cikin addinin musulunci وقد kada kafar أنزل على Ala, صلى الله me yasa aka ce ya fita daga musulunci dan abin da yayi na gaskata boka din ya kunshi ƙaryata ayata alkur'ani ayata alqur'ani ta ce ba wanda ya san gaibu sai ka je wani da awar gaibu kuma ka yadda kaga ya zama ya ya ƙaryata wannan ayat tunda Allah ce qul ya ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana ba. na uku shi ne wanda ya je wajen malamin boka duba ko boka ko dan tsubbu ko mai bori a zuci dama so yake je masa tambayar da zai ji ya kunyata shi ya karyata shi ya je ne tun daga gida mai je yi ya karyata shi ya kunyata shi ya nuna tasawarsa don mutane su daina jarrabuwa da shi ko ya je ne tun daga gida wajen su dama don ya faɗakar da shi masa wa'azi cewa abin da kake ba kyau amma sai ya shimfiɗa da ya masa tambayoyi shi kuma da ya kawo rudaninsa shi to kaga wannan abin da ka faɗa ba kai ke dan kaza ga kaza ga kaza kuma wallahi ka tsoron Allah ka daina to wannan hukuncin sa yayi wa'azi yayi jihadi kuma yana da lada to kaga wannan sune hukunce hukuncen zuwa wajen boka ko malamin duba ko dan subu idan ka je da nufin wa'azi ka je da nufin faɗakarwa kuma kana da matakin wa'azin yadda ko yayi wani abu ba zai rikitar da kai ba yadda abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa ibnu sayyad ke ibnu sayyad yana da awar sunan gaibu sai manzo Allah ya koye wani abu ya ce masa to tunda ka ce ka san gaibu menene wannan na koye a bayana sai ya zana ce adduk adduk adduk adduk ya kasa fada sai manzo Allah ya ce ihsa lan ta'du wa qadar tafi ka wani wuri kaskantacce ba za ka iya ƙetare matsayinka da Allah ya aje ka ba ma'ana baka sani ba kana nan a matsayin wanda bai san gaibu kaga anan manzo Allah ya masa tambaya dan ya mai dan ya kunyata shi dan ya kare ta shi to da haka idan ka je wajen malamin duba ko boka da nan nan nufin ka gano lafansa don ka kare ta shi ka gano illar da yake dan ka zo ka faɗakar da mutane su jarrabu su dana jarrabuwa da shi su rabu da shi to wannan kayi jihadi kuma kana da wani kana da lada gurgudan niyyar ka da kai kyakkyawa inda mala amalu bin niyyat wa inna ma kulli imrin ma nawa to ka ga kenan wannan jihadin ya kamata a fara a rika yin sa don kun ga bokaye suna yin yawa karuwa ma suke ana su suke ɗorewa sace mutane gindi sace jarirai kashe mutane yankan wani sashi na jikin dan adam duk su suke sawa aiki amma wanda zai iya wannan jihadi shi ne wanda yake da kwakwarar da shi kansa don ba mai iya kalubalen tambayi shirka sai yi wanda yake da karfin tauhidi mutumin da baya da karfin tauhidi da mutum ya yi shirka sai ba ka so don za ka ga mutum da katon rauni da buzu da babban riga ma da malam kaga zai shi ba zai ce boka ne ba zai ce shi malami ne ka zo za ku gaisa yana jan tasbaha ya jefa tasbaha ta tsaya da kanta ba a kasa ba a sama ba ka hannu ku gaisa sannan ya miƙa hannu ta shiga cikin tasba to kaga da kaga wannan ta zaka yanzu al'ana fahimto annaka kafiru yanzu kan na fahimta ashe kai cikakken arne ne dan wannan tsafi wa karama bace amma idan kai ba ka da tauhidi sai ka firgita jikin ka kaɗu ya rika rawa ka ga wani malami da muka da shi yau ai tasbara ma da je fa tsayawa cikin da kanta kaga ka rike dai ba ka da tauhidi ko wata irin abu aka maka zai iya huda ka ba ka da dafa'i a jikin ka na tauhidi ina fata mu fahimta to karatun tauhidi yana da muhimmanci mutum ya karanta akida ya santa ya ƙoshi da ayoyi na alkur'ani ba wai ta hanyar rubuta ya sha ba ta hanyar ma'anoninsu ya gamsu da ma'anoninsu ba wani abu da za a yi musu wanda zai raza da shi ya ƙosar da zuciyarsa da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu sarki biyan da za a yi wani malamin duba ko wani boka ya zo raza ka ba zai taɓa raza ka ba in dai kana da wannan kuma za ga Allah yana baka kariya ta inda baka tsammani don su tsorata ka yan koren su za su rika turowa su wani ku ba a ja da su su wani ku bin ake a hankali garin nan sai da kaza kaza kaza garin nan ku ba wanda ya kai ta kasuwa ne wallahi tallahi a nan kano da mai dubu da an sha zuwa samun da irin wannan yan koren su su razana ka wa a kaɗa ma ciki ba su wani ku ba a taɓa su su wani ku ba a ja da su kuma wallahi banzaye ne ba kowa ba ne na rantsi da Allah ba wani wani wai da ya zama zaza da shi din amma sai mutane suna zana ɗan su karɓi wuyi wai wani ai wani ko sunan shi sai ka zama mutum yana faɗa yana dudduba baya kusa ko kan wani ifritin minal aljanni ko ifritin minal insi ya ɗauka ya je ya faɗa masa cewa ya ce kaza Allah ganar da wannan hadisi rawahu muslim muslim ne ya rubuto shi wa thukul bi dhammi Bidon dhammi musallasa idan an ce a suklu a larabci akai wa Sa'adin Bamma, al-musibatu wal faji'a ana nufin wata musiba ko wata uh, wata azal da ta faɗo ma ka harani ai ma na harani da ya ce ma ka harani ma'ana bai mun tsawa ba وعن الإرباض بن سارية رضي radiyallahu عنه an karbo hadisi daga al-irbab ibn sariya Allah ya kare yadda a gare shi qala yace wa azana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mau'izatan manzo Allah tare da mutum Allah tabbata gare shi yayi mana wani gagarumin wa'azi wajalat min al-qulub ko kace wajala ko kace wajila duk yana zuwa da wannan ma'anar a larabci duk ɗaya ne wajala yaujilu wajala yaujalu ko wajila jalu. wajilat min halqulub wanda zukata suka razana saboda wa'azin wa zarafat min haluyun wanda idanu suka fitar da hawaye saboda wannan wa'azi wa zakar alhadith irbad bin sariya ya ambaci hadisin gaba ɗaya zuwa karshen sa wa qad sabaqa bi kamalihi hadisin ya gabata a can baya cikakken sa fi babil amri bil muhafazati ala sunnah a babin da yake umarnin tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakarna anna tirmidhi qala innahu mun ambata a can baya cewa tirmidhi ya ce hadisi ne hasanun sahih a cikin hadisin da yace wa azana rasulullahi ya tabe mun wani ko a nan gurin da yawan fahimci ashe wa'azi yana da muhimmanci a cikin rayuwa kuma ku gane bambanci tsakanin wa'azi da ba da ilimi shi ba da ilimi mun ce aiki ne na kullum kullum amma wa'azi kuma sai ana mai lokaci lokaci ba abin mutane kullum kullum a ce sai an musu wa'azi sannan wani abu na kare gane bambanci tsakanin wa'azi da ba da ilimi shi ba da ilimi da shi ake gina al'umma shi wa'azi da shi ake jawo su zo cikin shirya in sun zo cikin shirya ya za a gina su ta hanyar ba da ilimi ina fata mu fahimta amma wa'azi baya gina al'umma a yakan jawo mutane ne kan shirya sai ba da ilimi sai ya tsayar da su kan shirya ya tsare su ta yadda ba za su fita ba domin yanzu za ka je ka yi wa'azi ga mutanen da ba su yadda da kai ba sai ka ji sun yadda da kai a cikin wannan mintuna to wannan yadda za su ɗore ne idan sun yadda za su ci gaba da mai karatu ana ba su ilimi to wannan ilimin sai ya zama musu garkuwa ta yadda idan wani ya zo da bata ba zai iya huda su amma idan kawai wazi kai ka tafi wani wanda ya fi ka iya wazi idan ya kuma ya zo shi ma sai ya birge su gobe idan wani ya zo wanda ya fi ku biyan kuma sai ya birge shi ya birge su sama da duka da kai na ɗayan da na biyun to shi za sai ka sana cewa mu malaman nan ma duk sun kada kan wani ya ce kaza wani ya ce kaza kaga ba su da karatu kenan in kana da karatu zaka gane ba kada kanka don zaka gane waye ya faɗa ma gaskiya waye ya faɗa ma ƙarya waye ya faɗa ma sunna waye ya faɗa ma bid'a amma idan kai kawai mai sauraron wa'azi ne ba mai karatu ba to dole za ka kada kanka dole zan faɗa maka wani abu kuma gobe ne ya faɗa ma kishiyarsa kuma ka ji ka rikice ka rasa wanne ne ya faɗa ma gaskiya wanne ne ya faɗa ma ƙarya saboda baka zuwa makaranta baka rungume da yadda salihin ko bukari ko muslim ko masu aka je inda ake karanta da kai amma duk wanda yake zuwa inda ake karanta da shi yanzu a ce daga farkon babin da muka faro zuwa nan gurin ya zaman karanta hadisi na ɗari bakwai da bakwai a cikin littafin da yadda salihina hadisi na nawa na ɗari bakwai da bakwai to a ce ka riƙe hadisan manzan Allah ɗari bakwai da bakwai kaddara ka sa su kashi bakwai ka rike kashi ɗaya cikin bakwai nawa kenan hadisi ɗari ba zai zama maka garkuwa ba daga wanda bida bai sai huda ka wani mai shirka bai sai huda ka wani mai shirme bai sai huda ka in a cikin ɗari bakwai ɗin nan ka rike ɗari kana da inda zaka je ka buɗo littafin ka san inda shi ka san lambarsa kuma ka rike ka haddace bayanin da aka yi taka ko wani bangare daga cikin wanda ya fi komai muhimmanci kai kanka zaka iya tsayawa ka kare gaskiya a da'irar da kake ba kullum an faɗa ma abu sai ka je ka tambayi malami gobe da an sake faɗa kuma ka je ka sake tambayo kun gane da bambanci kenan tsakanin wa'azi da ilimi sannan wani bambanci na uku shine shi wa'azi baya buƙatar ilimi mai yawa amma bayar da karatu yana buƙatar ilimi mai yawa ta iya ga wani malami ya fi ilimi ga wani kuma bai kai ma rabin wancan ilimi ba amma wa'azin wannan karamin mai karancin ilimin ya fi tasiri sama da wanne sama da wancan mai yawa don shi wa'azi yana ginuwa ne akan baiwar magana da iya zance da karfin hali wajen yin magana ta yadda taro baya ruɗa ka abinda kawai wa'azi ke so gina to kaga wanda taro baya ruɗawa malamai ne ko dan siyasa dan <laughs> siyasa ne ba taron da zai masa kwarjiri zai tsaye hayaniya ya kare abin da ya faɗa mutane ƙarya kafin ya faɗa ya san ƙarya yake kuma amma ya lallawa zance ya burge mutane kuma a yi ihu kuma ta to wannan ƙarfin halin ɗaya ne daga cikin abin da wa'azi ke bukata ya fi bukatar ƙarfin halin magana sama da wada wato ilimi mai faɗi za ka je ka haddace hadisai biyu ko uku zo kai wa'azi da su za ka je ka haddace aya ɗaya ko biyu ko uku zo kai wa'azi da ita to wanda ba sa iya ganewa ba sa gane tsakanin mai wa'azi da malami sai su ɗauka dukkan mai wa'azi ya zo mai malami shi ko ba haka abu yake ba dukkan malami na iya wa'azi amma ba dukkan mai wa'azi ba ne ke iya ba da ilimi ilimi daban shi kuma wa'azi daban ba amma kare idan mutane ba sa idan gane wannan to kuma suna cikin ruɗu ke ta yadda duk wanda ya iya surutu ya zama malami wannan ita ce musibar da muke cikin a najeriya ta arewa yanzu duk wanda ya iya surutu to malami to shi ko lamarin ba ne yake ba sai an zo an sa littafi ana yi ka ji kana ganewa ana yin bayani yadda za ka gane sabon da ke cikin littafin to anan ne ilimi yake babu da alwaqari was sakinati babin da yake magana akan alwaqar da kuma as-sakina waɗannan kalmomi guda biyu galibin malamai suna ba su ma'ana ɗaya su ce alwaqar natsuwa haka as-sakina dai shi ma yana nufin natsuwa amma waɗansu sukan ce alwakar abu ne da ya shafi sifa ta zahiri a ganka a natsi in a zaune ne in a cikin tafiya ne wajen bayarwa wajen karɓa dukkanin yin abin da yake sunan shi mai natsuwa baka daburcewa baka rikicewa sannan baka garaje baka bajar-bajar haka cikin abubuwa to wannan shine alwak'a. asakina sakina kuma ya shafi zuciya ne kun gane ai to abin da yasa suke ba su ma'ana daya in an samu sakinatul qalbi shine abin nan da yake gadar da alwakar a zahirin abubuwa dan duk wanda ka shi ah, gaban jikinsa da tasarrufinsa bayarwa da karbarsa a cikin natsuwa to wannan natsuwar daga yana ta samu asali daga zuciya ina fata mu fahimta wanda zuciyarsa bata natsu ba bai za a gabansa su natsu amma idan zuciya ta natsu sai gabbai su natsu to da haka dai alwaqar za a ga yawanci ana amfani da shi da siffa ta zahiri wanda ido ke gani natsuwar gabbai amma as-sakina an fa an fa amfani da nutsuwar zuciya fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da natsuwarsa a cikin a kansa wato kan manzo sallallahu alaihi wasallam ana zuciya lokacin da wadansu suka razana suka gudu sai shi kuma ya mai sai ya nasu ko lokacin da sai zana abu ke cewa yanzu da kafir za su leko da sun gan mu sai maza ya ke cewa la ta hazan inna allaha ma'ana Allah ce fa anzalallahu sakinatuhu alai. an gane ko to babul waqari was sakinati babun da yake nuna natsuwar gabbai da kuma natsuwar zuciya a haɗe da juna menene fallar natsuwa ga mutumin da ya same ta namiji ko mace babba ko yaro ɗan kasuwa ko ma'aikaci ko wanda ba shi ba qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa ibadur rahman allazina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama bayan ubangijin rahama su ne waɗanda suke tafiya a ban ƙasa haunan a natsi domin lafazin haunan din nan wato hal ne amma kaga masdari ne abinda ake nufi hayyinina suna masu nutsuwa domin shi almasdar ya dullo alal qalil wal kathir wa ya dullo alal mufrad wal musanna wal jam da haka sai aka kawo shi yamshuna alal ardi halata kaunihim hayyinina suna tafiya a ban kasa halin kasancewa su cikin nutsuwa ba su da garaji wa idza khatabahum aljahiluna idan jahilai suka yi musu magana ta wauta qalu salaman sai su faɗi magana kubutacciyar magana wadda babu wauta a cikinta lafazin aljahiluna ana nufin jahilai wato aljahadu a cikin larabci akan yi amfani da shi cikin ma'ana biyu ko a ce aljahal ana nufin rashin ilimi wanda ya jahilci abu sai a ce baya wato aljahil ana nufin wanda baya da ilimi kenan sannan aljahal kuma ana nufin wauta ko da mutum yana da sani amma ya yi aiki irin na wawaye kamar yadda wancan mawaƙi ke cewa a halamuna tazinul jibala zanatan وتخالنا جنا إذا na نجهل yake cewa hankulanmu da tunaninmu nauyinsu ya kai girman duwatsu inda za a kauna za a kan akan suke ne wato muna da nutsuwa muna da sanin ya kamata amma wata kaluna jinnan izama na jihalu ka yi tsammanin mu aljanu ne in muka tashi wa wata kuma ma'ana kaga aljanu suna da wuta kenan ba na yin ana buƙatar aikin nutsuwa sun iya ana buƙatar aiki na yau sai ce wata haluna jinnan idza ma najhalu kaga aljahlu anan yana nan me wauta ba wai jahilci na rashin ilimi ba to nan wurin idan aka ce ka idza khatabahum jahiluna. idan jahilai sun yi musu magana su ake nufi nan marasa ilimi ko kuma a'a wawaye masu aikin wauta idan masu aikin wauta suka yi musu magana ta wauta ko suka zage su ko suka yi musu ba'a ko wata bakar magana kalu su sai su faɗi salaman kubutacciyar magana muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rubuto shi wato abinda ake bukata idan an yi ikama a masallaci ka fito daga gida za ka rinka tafiya ne tafiya ta al'ada yadda ka saba tafiya kada ka ƙara sauri ka ƙara speed don ganin cewa an fara sallah wai kar wannan raka ta goce maka in kana son wannan ai tun da wuri zaka je cikin masallaci ba za a yi kama musu kana ciki shine la ta'tuha wa antum tas'un kar ku zo kuna gaggawa kuna sauri wa atuha wa antum tamshun ku zo kuna masu tafiya haka manzon Allah ya ce wa alaikumus sakina ku taho a natsi fama adraktum فصلوا sallu abinda kuka riska tare da liman ku sallace shi wa ma fatakum كوكا تيسي abinda ya kuka هجا sai ku cika to wannan hujja kan cewa kenan abinda ka riska tare da liman zaka sallace shi ya kuka ce maka kuma ciko ka yi ba a cewa zaka rama shi sai dai a ce ka yi za ka cika shi bisa ga haka idan ka zo ka samu limami a sallan magariba yana cikin raka'a ta ƙarshe sai ka zo kai kabbara ka shiga sallah shi ita ce raka a karshe a wajenka kai ko da ka zo yanzu ita ce ta farko a wajenka ka sai ka sallaci wannan idan liman ya yi tahiya ya sallama sai ka tashi ka cika kai yanzu ciko za ka yi idan ko ciko za ka yi kayar ka a ta farko kenan kai game da kai wanda za ka tashi yanzu ta nawa ce ta biyu da haka za ka yi mata karatu wanda ake wa raka'a ta biyu fatiha da sura a bayyane sai ka zauna ka yi tahiya ba za ka yi sallama ba sai ka miƙe idan ka miƙe kuma sai ka yi sai ka kawo raka'a ta uku raka'a ta uku kuma ana yin fatiha ne kadai a sirrance ba tare da sura ba sannan sai ka karanta ka zauna ka karanta tahiya ka yi sallama idan ka haka kayi aiki da wannan hadisi ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu amma idan da liman yayi sallama sai ka tashi ka kawo raka'a ta farko ma'ana kai a wurinka wannan ta ƙarshe ce a wurinka yadda take ta ƙarshe a wajen liman kai ma ita ce ta ƙarshe a wajenka saboda haka da liman ya sallama sai ka tashi da ka tashi za ka koma ta farko ke ta farko fatiha da sura kuma ba a zama sai ka sake tashi ka kawo ta biyu ita ma fatiha da sura sannan sai a zauna sai a yi tahiyya sai a yi sallama to wannan ba haka bisu manzo Allah ce ba akwai fuka hawan da suka faɗo wannan amma manzo Allah bai faɗo wannan ba ina fata mu wanda ya wannan a can kwanakin baya shekaru aru zuwa ba ka cewa baya da sallah tunda bai sani ba amma daga yanzu idan mutum ya sani gashi abin da manzo Allah ce ma adraktum fasallu wa ma fatakum atiku da haka abin da ka riski liman kai shine na farko a wajenka ka izina da liman kana izina da kanka ne kai ita ce ta farko a wajenka idan wani yazo zai ce ba ah, to tun da farko ce karanta fatiha da sura mana sai ka ce ya ah, abin da ya hana ni karantawa dan a bayan liman nake sannan tun da liman a sirrance yake zan yi karatun fatiha da sura ce ba zan samu damar in karanta ba ina fata mun fahimta amma daga lokacin da ya sallama mun riga mun rabu da shi sai in bi sallah a yadda take shi ya raka na na gama raka'a ta farko yanzu kuma ya bar ni kadai in kawo ta biyu in kawo ta uku sai in yi abin da aka tsara a yi wa sallah a raka'a ta biyu da raka'a ta abin da aka tsara mata shi zan yi in na zo na samu limamin a cikin sallar isha'i a raka'o'i guda biyan karshe ya yi raka'a biyu ya zauna ya yi tahiya ya miƙe ba ta uku ba kenan sai na zo sai na kabbara na shiga liman zai yi ta uku da ta hudu ni kuma ina ta ɗaya da ta biyu game da ni lokacin da liman ya sallama saurana na biyun ƙarshe don na yi biyun farko ba ruwana da lissafin liman anan da lissafi na ni nake aiki da ya sallama na tashi yanzu raka'a ta uku da ta hudu zan kawo ga ƙa'ida a isha'i me ake wa raka'a ta uku da ta hudu fatiha kadai a sirrance ba tare da sura ba to shi zan yi idan wani ce to ai yanzu ya zan toke nan, kai a cikin sallar ka gaba daya babu sura duk kai fatiha ka ce dama wa ce baka karanta sura dole ne ko rukuni ne cikin sallah karanta fatiha shine rukuni amma karanta sura ba rukuni bane ba ma'ana duk wanda ya sallah ba fatiha sallar ta tayi amma duk wanda ya sallah ba sura ba sallar ta tayi sai dai a ce bata samu kamalar sallah cikakkiya ba waɗansu ce kai kabli ko kai su judu sahawi sawa'un kabli ko ba'di waɗansu ce ko ba kai ba babu komai akan ka dan suna da hadisi cikin bukhari da yau haka to me na rigima ko tashin hankali ruwayar fatsa zuba daga manzo Allah take wannan ita ce ruwayar da take ta tabbata ruwayar faqdu akwai ta cewa kanta amma ga shi fa mu yace ko muttafaqun alaihi sannan idan ka dauki ruwayar faqdu malaman suka ce ko ka dauka faqdu baya nufin alqada'u fiqhan wa innamal qada'u ala lisani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wai qada'i a yaren yaran fuqaha bane qada'i a yaren wa. a yaren mai bada doka shine manzon Allah to qur'ani da hadisi kuma idan an kawo lafazin alqada to abinda ake nufi da shi yin abu akan lokacin sa ba ramawa ba sai zanto da faqdu da fa'atimmu ma'anarsu daya dan Allah ce fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra game da aikin haji qadaytum manasikakum ana yin ramuwar aiki sai Allah yana nufin in kun yi ramuwa فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كذا فإذا قضيتم الصلاة معناتها فإذا أديتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ده القضاء ده الأداء أتكلم القرآن ده حديث معناه الصلاة amma idan an zo istilahi yare na yan fikihu to shine sai idan suka fita alqada'u suna nufin kaza idan suka fita al'ada'u suna nufin kaza al'ada'u suna nufin yin ibada a lokacin da shari'a ta kayyade alqada'u suna nufin yin ibada a wajen lokacin ta bayan lokacin ta ya wuce wanda ba shi yake nufi da a akan harshen manzon Allah ko cikin alqur'ani shi yasa kwanan nan nayi wannan magana amma na manta ina na yi ta ce ba a amfani da istilahat fikihiyya dan fassara maganar annabi ko maganar Allah madaukakin sarki yaran fuka hau za ka yi ta'amali da shi ne a cikin littattafan fikihu ba ka ɗaukar shi kai shi wajen sharhin hadisi ko kuma tafsirin qur'ani in ga haka za ka yi barna mai yawa barna da dan fashi ma bayan irin ta dan shi zai raba mutane da dukiya ko kuma ka raba su da Allah Gaba da abinda ba shi Allah ke nufi ko manzo Allah ke nufi ka ka ji kai ta'addanci babba Allah ganar da mu zada muslim fi riwayatin lahu imam muslim ya kara a cikin wata riwaya tashi zada muslimun fi riwayatin lahu fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salah domin ku lokacin da ya kasance ya nufaci yin sallah fa huwa fi salatin to a cikin sallah yake wai me ya sana aka ce idan za ku tafi masallaci bayan an yi ikamar sallah ku tafi a natse kar ku tafi da hanzari domin lokacin da ɗayan ku ya fito ya nufi masallaci da nufin sallah hukuncin sa kamar yana cikin sallah to cikin sallah kuma ana buƙatar nutsuwa ke to da haka yanzu wannan tafiyar ma ana buƙatar me nutsuwa manzala sai ƙara bayani a cikin wannan riwaya ta muslim wa an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu dafa'a مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة عبد الله بن عباس shi da manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi sun taho a ranar da aka yi arfa sun taho daga filin arfa za su taho muzdalifa kenan dafa'a min arfa ila muzdalifa kenan fa sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa shadidan wa darban wa ibil manzo Allah a bayansa sai ya rinka jin zajjiran shadidan tsawa mai tsanani wa zarban da duka wa sautan da gumji a yi sauti lil'ibili ga rakuma. irin wanda suke kan raƙuma suna ta dukkan rakuma irin da ya kasan dai wanda yake kan dabba akwai yaran da yake wa dabba dan ta yi sauri ina ba mu fahimta yadda ke ta kuma yi magana da ƙarfi irin wanda yake tsammanin dabbar wato ya isar masa da saƙo sai manzo Allah ya ji wannan fa ashara bi sautihi ilaihim sai ya nuni da bulalarsa zuwa ga bayansa dan suna baya wa qala ti ayyuhan nas kaga ya daga bulalarsa haka yana jijjiga ta mai ke nunawa dan jawo hankali su su kalli inda yake kuma su ji me zai faɗa ayyuhan nas alaikum bis ku lizinci natsuwa fa innal birra laysa bil idha shi fa aikin da'a baya cikin yin hanzari da gaggawa da garaje ba shi ne aikin da'a ba aikin da'a shi ne nutsuwa rawahu bukhari imam bukhari ya ruwaito shi al-idha' shi ne gaggawa ko hanzari wa rawa muslimun ba'dahu imam muslim ya ruwaito wani sashi na wannan hadisi ba dukansa ba lafazin albirru abinda ake nufi da albirru at-ta'atu wato da'a da biyayya wal idha'u abinda ake nufi da al-idha'u kuma idan an ce al-ida'u bi dadin da dad wadda take da dugo a samanta qablaha ya'un kafin ta ga ya wa hamzatun maksura da kuma alhamza wadda aka yi wa kasra al-ida'u wa huwa al shine gaggawa da hanzari manzo Allah ce fa innal birra laysa bil idha' wato aikin da'a baya cikin gaggawa da hanzari wannan ba shine aikin da'a babu ikramin daifi babin da yake magana akan girmama bako kun san yau ban fara da ruwa saboda lati da nayi ko da haka ina lura da mutunan da muka yi qala allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce hal taka hadisu zaifi ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون lafazin ikramu zaif na nufin mutunta bako girmama bako to da me ake girmama bako malamai suka ce shari'a bata iyakance ba ta ce kaza amma akan lura da kai abin da ke ƙarƙashin ikon kaza ka iya yi sannan da abin da a al'adanci shine in an yi wa wani an karrama shi kaga kai zaka kalli wannan duk wanda ya yara ya sani duk wanda ya lalata fa ya riga ya sani shari'a ba ta yadda ba ka je ka yi abin da ya fi karfin samunka don baƙonka ka yi takallufi wannan bai halatta ba ba daidai ba ne ka yi daidai naka shimfiɗa daidai taka abinci daidai naka kuma yawanci shi abinci ai ba wai tsadarsa ba ne ba yawanci tsaftace kwanan da aka kawo shi yanayin da aka ajiye shi duk yana iya zuga mutum ya ci abincin da yawa wurin da aka ajiye abincin mai wadataccen iska ne an bubbuɗe wando iska ya shigo idan lokacin zafi ne an rarrafe idan lokacin sanyi ne an kwashe wata shara ba wani datti ba yanan gizo-gizo a falon ko a gidanka duk wannan tsabtace sannan an kawo duk abin za a ci abincin a cikinsa in kwano ne a wanke in ma za a yi amfani da cokula ne a wanke kofin shan ruwa a wanke ta yadda idan mutum zai sha zai ji babu wani abu da ya ji na wani bakon abin sansana amma idan mutum ya ɗebi kofin da zai sha ruwa ya haka sai ya ji karnin kifi yaya to kaga a gurin kai a tsammaninka wai ai ku ba masu addini ne waɗansu su kazanta sai su ɗauka kuma ita ce addini ko ahalun lahi ne ko masu zuhuru masu gudun duniya a'a za ka yi tsafta daidai karfinka kofin ko na roba ne an wanke shi kuma ba a bari oman da aka wanke shi ko sabulin da san ragowarsa a jiki ba an goge ta yadda mutum idan ya ba zai ji warin sabulin ba ba zai ji ƙanshin oman ba ba zai ji komai ba ruwan zai sha sai ki daɗi kenan to wannan shine abin da yake bukata wajen wa bako abin da duk zai kalla abin da zai shaka ya zanto cewa ba wanda zai ji ba daɗi bane ba ko ban daki ne kai ka saba kana shiga ban gidan gidan haka ranar da zaka yi bako zai bukaci shiga ka sa a wanke a gyara a buɗe haka iska biyu zirga zirga a ciki ta yadda ba za a ji wari ba ko ba za a yi abin nan ba girmama bako dai ana girmama shi ne da barbadan abin da kake da shi sannan kuma da abin da ake tsammanin zai kayatar da shi qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce hal ataka hadisu dhaifi ibrahim al-mukramin shin labarin bakin ibrahim al na ababen girmamawa ya zo maka ataka ya zo maka izdakhalu alaihi yayin da suka suka shiga wajensa faqalu suka ce da shi salaman kaga lafazin salaman mafulan bihi mansub abin nufi nusallimu alaika salaman muna maka sallama iyakar yin sallama ko sallamna alaika salaman mun yi maka sallama matukar sallama ko ka kaddara fi'ilin ya zama mazi ko ya zama mudari amma kaddara shi mudari zai fi nusallimu alaika salaman qala shi kuma sai ce da su salamun kaga anan gurin shi na shi khabar ne ana kaddara masa mubtada su sun yi amfani da jumla fi'iliya shi yayi amfani da jumla ismiya domin salaman mafulan bihi mansub ne zaka kaddara masa mai fi'ili da fa'ili sai wanda ya zama mafulan bihi mansub nusallimu alayka salaman nusallimu kaga fi'ili mudari din kenan fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu salaman sai zanto mafulan bihi mansub kaga anan jumla ce fi'iliya amma shi ne ce salamun ya ne nufin amri salamun alaikum an gane ku ma'ana lamari na shi ne kuma sallama ta tabbata a gare ku to kaga shi sai amfani da jumla ismiya wanda jumla ismiya ta fi cikakkiyar ma'ana sama da jumla fi'iliya ko shakka babu jumla fi'iliya ta dullu ala tataddud a yi abu kuma a iya sake yin shi nan gaba amma jumla ismiya ta dullo ala luzum tana nufin dindindin Ba <laughs> sun sun roƙa masa aminci sabon aminci a yanzu da maganka aminci ya tabbata gare ka kila bayan mun fita kuma ba wannan aminci kafin mu shigo kuma babu shi amma shi ko da ce salamun alaikum yana nufin aminci ya zama tabbatacce a gare ku hadiyan ma madiyar wa hadirin wa mustaqbalan a lokacin da ya wuce da yanzu da ma nan gaba wato shi da su waye ko wani kosar da dan da mana shi ya fi su kenan wato kenan qalu salaman qala salamun kaga sai ga kabar kalmomin ɗaya ne amma ka'idar larabci da grammar na larabci ta bambanta su qaumun munkarun yace mutane ne wanda ba a san su ba ma'ana ni ban san ko ban gane ku ba faraga ila alihi duk da haka bai tsaya yana cewa daga ina kuke ba ina ne garin ku ban san ku ba faraga ila alihi sai ya karkata ya shiga gida wajen iyalinsa jaa bi idilin samin ya zo musu da dan maraki saminin kosasshe abin da ake girma ba ko da cikin ka yanka masa dan maraki <laughs> idan halinka irin na Ibrahim dai to ai zaka iya yanka ba ko dan maraki ba sannan bakin duka ba su mutum uku ba a yanka musu dan maraki amma mutum goma ne ka dan maraki ga ayyaya da'a bi ijlin sai zo dan maraki samin kosasshe ba irin kyamusasshe ba ba fa qarrabahu ilaihim yaje aka gyara shi aka soya shi aka gasa shi qarrabahu ilaihim ya gabato da su kusa inda suke wato suka ce ba ba ko zai fi jin daɗi ka gabatar da abin dab da shi kar ka ajiye nesa sai eh, sai ya haka ya sa hannu ya jawo don zan ji kunya ko da ina jin yunwa in sa hannu in kama kunnen langa in jawo ta ko ba haka ba amma idan ka matso ka hutar da ni to haka ya musu raba hu ilai sai gabatar da wannan gasasshen dan mariki soyayyen dan mariki ko wanda aka sarrafa shi ta hanyar gasawa da soyawa da farfesu ya gabatar musu karraba hu ilayhi sannan bai yi shiru ba da ya gabatar yi shiru Kada sai ce ala akun a dan ci mana ba za ku ci ba a sa mana albarka a ci mana bismillah ina fata an fahimta to karkashin wannan malam ya bude da ita dan ya nuna cewa a sai girmama bako sunna ce ta annabawa gaba ɗayansu dan ga annabi ibrahim wato wanda ke ana kiransa abul anbiya'i dan ne baban annabi isma'il wanda ya haife shi ne baban annabi ishaq shi kuma ishaq shi ya haifi annabi yaqub annabi yaqub kuma ya haifi annabi yusuf ashe sunna ce ta annabawa waɗannan annabawa cikin ƴaƴansa da jikokinsu za su bi ɗabi'a irin tashi al'adar annabawa ce gaba ɗaya girma bako idan mutum ya girma bako kamar ya aiki da sunnar dukkan annabawa ne shi ne hikimar budewa da wannan wato akwai bayani mai kyau da man taba ganin irinsa ba ko cikin littattafan tafsiri wanda aka yi wa wannan ayoyin wanda ibn al-qayyim yayi a cikin wani littafin sa jala'ul afham fi salati ala al anam e, wato warakar da fahimtar mutane dangane da yawa annabi salati kashi bukatar littafi ne kawai yi dan salati ga annabi me ya kawo annabi ibrahim a cikin har aka yi maganar wannan kawai wajen allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima to sai kawo yi istidradi har hal ataka hadisu ibrahim al-mukramin yayi bayanin waɗansu fa'idoji a cikin karkashin wannan ayar wanda ko cikin littattafan tafsiri ma ba su taba su su fa'idoji masu ban sha'awa na ilimi wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai mutanensa suka zo suna hanzare zuwa gare shi wato shi annabi lutu kenan dan kisar ta annabi lutu ce nan. wa min qablu da kuwa kanu ya'maluna sayyi'at ai sun kasance suna aikata muyagun ayyuka kala da yaga sun taho da gaggawa sun zo gidansa lokacin kuma yayi baki su ne mala'iku amma a cikin siffar ‘yan adam cikin siffar samari kyawawa kun kosan mutanen annabi lutu an jarrabe su da neman maza sai sai ga waɗansu bakin samari kyawawa sun zo sun shigo gari ba wanda ya san su kasan duk wanda ya shigo gari ba wanda ya san shi yawanci yakan zama wato a araha kowa zai iya abin biyan bukatar sun tare da shi in mai kuɗi ne wani ya ribace ka in mace ce wani ya ribace ka in ko masu neman maza sai ga namiji haka to da so ga baki sun zo ana ta kallon ina za su sai sai ga sun shiga gidan annabi nuhu gaba ɗaya sai mutanen annabi nuhu suka taho da gaggawa ana rigin zuwa shi ko da ya gansu kala sai ce ya qaumi ya ko mutane na haula ibnati ga 'ya'yana nan mata ina da su in aure za ku yi ko aura mana ku biya bukatar ku ta sha'awa kunna atahar lakum su mata su suka fi tsarki a gare ku ba maza ba fattaqullaha ku ji tsoron ubangiji wala tukhzuni fi dhayfi kar ku kunyata ni gaba da baki na a ce gashi ne annabi kuma nayi baki daga wani gari ko bakin sun zo gidana a zo a biyo su ana neman su maza kuma wannan ai abun kunya ne kun ci mutunci na an kun yi mun haka alaysa minkum rajulur rashid shin a cikin ku babu wani mutum na tsatsaye ne irin abin da annabi lutu ya ce da su kenan to anan makasudi a nan ba kawo kisar ba da mai ya faru mai ya ce me aka ce masa me ya karshen akima din wannan suratul hud ta riga ta yi bayani filla filla daki daki da sauran waɗansu surori na alqur'ani amma gabar da imamu nawawi yake nufi a nan gurin da yake cewa fattaqullaha wa la tukuzuni fi dhayfi ku ji tsoron Allah kar ku kunya tare ga da me bakin ashe yana daga cikin girmama bakinka duk abin da ake yi a garin ko a unguwar ku wanda ka san in sun ji ba za su ji daɗi ba yana da kyau ka nemi alfamar yan unguwa kan su wannan abin yan garin ka kasi wannan abin yan titin ka kasi wannan abin wanda kuke farar ɗaya kasi da abin kunya ne baki na ba za su ji daɗi ba ma'ana ya kai matsayin abin da zai faru a waje ma kana kokarin kar su ji ballan sana abin da kuma za su gani a gidanka kaga kaiwa matuƙa kenan a addinance wajen girmame wajen girmama وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar karshe falyukrim dhayfa ya girmama bakonsa kowane irin nau'i na girmamawa abincinsa wurin kwanansa zance wato waɗannan ababe guda uku baki ba yana da muhimmanci a wurin bako abin da zai ci da abin da zai sha sannan wurin da zai kwana sannan ɗauke masa kewa ta hanyar hira da shi idan kai bako ba ka hira sai dai shi yake magana yana cewa to hmm, haka ne ehe ga ga nan wurin ka duba da shi yi duk sai ya ji gaba ɗaya kewa ta dame shi amma yaya su wani kuwa yaya ta wani wuri kaza kaza biyo wace irin mota ka shigo ka biyo ta kaza awon ku nawa hanya ka ai ai kaza kaza ya ka dan yi ta'aliki wani lokacin ka bar shi ci gaba ka dan yi ta'aliki wani lokacin ka dan zaburo shi ko musamman idan kuna cin abinci kar yi shiru kar kai surutu dan kar shi ya je ya faɗi surutu yana jin tsoron kare ya santi kunya ta kama shi kai ka ɗauki nauyi ka ji ka gani kai ta surutu sannan idan kai shiru kamar kida ya loma sa kake kina amma idan kuma kana surutu ma'ana kana ci kuna ci ne gaba ɗaya to haka ake so abin da kaga ya dan kyau ya dan fi sha'awa sai ka tura masa shi gaban sa nama nama sai ka tura masa shi gaban sa wani kifi-kifi kibi kana tura masa gaban sa abin da kaga yana sha'awa haka duk waɗannan yadda wato ladubba kenan na wato ba ko idan mutum ya yi su ya kyauce shi da yawa kare ce wai ah, alhamdulillah alhamdulillah yayi fulatanci fulatanci ai ba addini bane fulatanci ne kawai mutum ya yi kara na jin yunwa me amfani manzan Allah sallallahu alaihi lokacin da aka kai umma na Aisha tana amarya dama yana daga cikin ladabi idan an kai maka amarya ka tanadan mata wani abu na kwaɗayi na kwalama sai manzon Allah ya samu mata madara ya san al'adar yaran laraba ne suna son madara fresh milk ya tanadan mata da ya sha sai ba ta ce kuma ta sha da ta sha ta dan ji kunya da ba za ta karba ba matar da ta je ta babbar mace ce karba sai mata tsawa ta karba ta sha manzo Allah kuma ya saki sha yan rikiyar yan amarya sai ce gashi ku sha suka ce mun goshi ba ta ce kar ku hada kariya da yunwa <laughs> karba ku sha ku <laughs> to kage kai za a fai kara a nan abinda ba zan lafi ya rage ba su suke ta a ai shi ke da rasu ba ko ko shi kuma ce a a da karya da yamma lokaci guda ko ne karfa ku sha ina ba ta fahimta kaga annan ba maganan kara ke idan kana jin kana da sha'awar abu kawai ka ka abin nan dinka kana كان billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe ya sadar da zumuncinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe to ya faɗa alkhairi ko ya yi wannan hadisi muttafaqun alaihi wa an abi shuraish خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه an karɓo hadisi daga abu shuraish shine kuwailid wato tasgiri na khalid Ibni amr al-khuzai Allah shi kare da gare shi qala yace sami'tu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya kula na cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil dukkan wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe ya mutunta babansa ja'izatahu ya bashi ja'izarsa wato haƙƙinsa kalu sai suka ce wa ma ja'izatuhu ya rasulullah menene haƙƙin bako da ya zo wurina? ya manzan Allah kala sai ce yawmuhu wa lailatuhu yininsa da dare wa ziyafatu in ko an je wajen ziyafa karamci salasatu ayyamin to wannan kwana uku kenan fama kana wara a zalika fa huwa sadaqatun alayhi abin da ya dori kan kwana uku ya zama sadaka kenan ka fi da abin da shari'a ta tilasta maka ka shiga kana mustahabbi kuma amma idan ba ko yi zo wajenka abincin daren wannan da wannan yini shi fi komai muhimmanci daga nan gurin kuma sai kwana uku da suka biyo baya idan kwana uku suka kare shi kenan to kana da maka ce to bahan Allah yau zaka tafi ne <laughs> amma ba ya zo bai gama ki kaya ba kai kuma kana cewa yau zaka tafi a daga kwana uku wajibci ya riga ya kare in ka kyale shi kuma ya zama mai mustahabi ne kai ne kai da amma in ka ce masa a kuma ai kaza da kaza dai kai wani abin da kuka rabu ba kai laifi ba ka sauke nauyi shine kwana uku to shi kuma idan ba ko shi ko ba ko so ake karya kure mutumin da ya je wajensa wannan hadisi mutafaqun alaihi wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim la yahillu li muslimin an yuqima inda akhihi ta yuqimuhu bai halatta ba ga mutum da ya bakunta ya zauna a wajen dan uwansa har ya jefa shi cikin laifi kanu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi wa kayfa yu'thimuhu ya zai jefa shi cikin ism cikin laifi qala sai ce yuqima indahu wa la shay'a lahu yuqrihi bihi ya je zauna a wajen su shi kuma ba da abin da zai girma bakon kaga ya jefa shi cikin laifi dan kulle ko wani da ce wallahi an har yanzu ya girgiya amma ya shiga gida wajen matarsa wannan wani irin mutum shi yake tafiya shi yanzu ya samu cikin yanzu yanzu kin gaba sai da na ciwo bashi kaga ya tafiya cikin mai zunubi manzo Allah ce to karka haka kai ba ko da wato kaga addinin musulunci yana auna ababai yadda suke shi wanda za a je wajen sa yayi karamci shi kuma da zo kare ya zalama dan yanzu idan mutane suka san za a rinka rike su kwana uku uku ya ai wani kullum matafi ne shi idan kurna asabe ya kwana uku gobe ya karasa rijiyar lebo kwana uku jibi ya karasa basirawa kwana uku har sai ya je kwanar da wano daga nan wurin kuma sai ya faro wa kano daga karshen kudu ko ba haka ba ya faro daga mariri wani ya rike su kwana uku ya to <laughs> wallahi ya zo dai da yasan za a yi haka ya yadda gaba ɗaya sai ya tafi a bakunta saboda matacciyar zuciya da muke da ita to wannan ko ba daidai ba ne ba larura ta kai ka gari wadda ba yadda za ka yi sai ka je sannan kuma wannan abin da za ka yi za ka yi kokarin ka kammala shi a lokaci ka yi dajje to shi kenan sai ka yi wannan sannan kuma ya yan uwa a yanzu a yadda ake cikin waɗansu fitintunu ba ka cewa dole kowane bako ya zo wajen ka sai ka yi wannan idan bako ya zo wajen ka ka gamsu da ɗabi'arsa da halayyarsa ka gamsu shi na Allah ne za ka iya masa wannan babu laifi amma idan ka ga akwai tuhuma waɗansu halaye da kake ganin ba mutumin kirki wane ba kaga ba za ka yi musu wannan ba ina fata an fahimta saboda yaso da dama an sha karɓar bakuntar mutane sai kuma su yi abin da ba daidai ba wani lokacin ka gasata wani lokacin waɗansu ayyuka ma na ta'addanci munana na ayyuka na ta'addanci akwai wata baiwar Allah da hijabi hadda har hadda safa ta je wani gida bakunta a karɓe ta karshe ta yanka yarinya cikin dare ta ɗauki wani fat na jikinta ta tafi shi to kaga ya zaka da irin wani sannan an taɓa kawo wata bakuwa ita ma da hijabi da niƙabi da komai da komai ta ce babanta shine shugaban ahalin sunna na wani ƙauye jan yamma da sakkwato ta faɗi wurin aka karɓe ta komai da komai ta kwana da kwanaki aka haɗa mata kuɗin mota za ta tafi a shekaru ce sai da aka je tasha shi wanda suka je zai kai ta tasha ta cire niqabinta sai ta ga suna wasar dan kamashu ina ta hoto da banza ina ta kwana biyu ganki ba sai ita ba wanda shi ne shugaban wa dai wa dai to kaga irin wannan idan akwai tuhuma sai ka tsaya ka bincika ma'ana dai mutum ya bi ka'ida ta Umar dan Khattab ka'ida Umar dan Khattab yace ana lastu bil khibbi wal khibbu yakhda'u ni ba mayaudari bane amma mayaudari kuma ba zai mun wayo ba to sai mutum ya bi wannan abin da ya bayyana kenan abin da bai bayyana ba kuma kenan ka rige mutane bisa ga zahirin ba a cewa kar a karɓi ba ko gaba daya saboda yadda lamarin mutane ya lalace ya gurɓace sannan kuma ba a cewa a yi ta karɓar su haka nan bi sifatin aswa'iyya kowa karɓa kowa karɓa don saboda kuma mutane na iya cutar da kai kuma ta fuskar da bata dace ba amma dai yadda manzo Allah ce saddidu wa fariqu sai mu dakata a nan abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana sai lokaci da lokaci insha Allah. Hmm. Eh. kwarai da gaske ya kamata idan zaka je wajen mutum ka sanar da shi ko ka sa a sanar da shi ko ka tafi da wani bayani rubutacce ka tafi da wani bayani rubutacce idan ka je da bayani rubutacce to kaga wannan ya wadatar sabu ya fi a ce ka zo kawai hannunka babu komai cewa ni na zo wajenka daga wuri kaza eh. idan ba ku manta ba cikin hadisin muawiya ibn al-hakam as-sulami bayani biyu ne na so in yi sai shaidan ya mantar da ni daya ne daya ban yi daya ba dayan da ne shine bayani akan wato lokacin da yace wa inna la rijalan ya'tuna al-kuhan ne bayani akan kahin boka ko dan tsubu da sauransu to bayani na biyu da na so in yi shaidan ya mantar da ni shine da yace wa minna rijalun yatatayyaruna cikin mako mutane da suke camfi lafazin at shi ne at bil ashiya wato mutum ya camfa wani abin da ya ji ko ya gani Don shi at din daga at ne saboda da su larabawa sun fi camfa tsuntsaye jingina tasarrufin tsuntsaye din ko kaiwa da komo wasu a fassara shi da sharri ko alkhairi idan mutum zai tafiya yakan tashi tsuntsaye ya firgitar da su da sassafe ya girgiza bishiya idan da suka tashi sun bi su to akwai sa'a cikin abin da ya tashi yake so ya yi idan sun bi hagu babu sa'a to shine at-tatayyur kenan wato sun tsuntsaye su tashi dan a fassara tashin nasa da sa'a ko rashin ta kaga canfi kenan sannan kuma sukan sukan canfa kuka na waɗansu tsuntsayen wanda suke da kuka mai daɗi idan mutum ya tashi da safe ya fara jin kukan kanari mai daɗi to sai ya ɗauka akwai sa'a a wannan idan ya tashi ko ya fara jin ƙugi ko kukan mujiya to babu sa'a ko kuma da irin tsuntsayen da suka game da su galibi sukan canfa mujiya in an game da ita babu sa'a to daga nan sai a tatayyar ya zanto canfa kowane irin dukkan wani sauti da za ka yi masa wata fassara mai kyau ko mara kyau dukkan wata halitta da za ka gani mutum ko dan adam kai masa fassara mai kyau ko mara kyau ya zama mai canfi musamman da fassara mara kyau shine canfi wato ka ɗauka cewa duk mutumin da ya tashi da safe fara gamuwa da kuturu ko makaho to nan babu sa'a duk wannan canfi ne bai halatta ba ba gaskiya bane ba kawai da mutum ya zuga gai a hannun dama sai a ce kudi za su zo ba gaskiya ba ne duk wannan fassara ce ta masu fassara ba da ilimi ba cewa idan mutum ya mafarki ya gasasshen nama to akwai sa'a kenan amma idan ɗanyen nama ne gani to babu sa'a wannan ba gaskiya ba ne ba ban ji ba kamar ya al'araf araf ya ce shazi ban gama bai ci magana ka wasan samun fahimta wace kalma ce al'araf al'araf al'araf ainun da ra' sai alif sai fa al'arraf wanda yake da'awar da awar sanin ga abin da ya wannan ba sa shiga ciki masu hasashe dangane da yanayi ba sa shiga ciki cewa za a yi ruwan sama ko iska za ta kada ko za a yi husufin rana wannan ba sa shiga ciki don su suna ginuwa ne akan abin da ido yake gani kan ilimi ne suke gani ba akan lalibai cikin duhu ba wannan duk yan tsubu ne wanda za su bugi kasa ta ce za a yi kaza za a yi kaza duk yan tsubu ne duk alkohan ne waɗannan ba su da sanin gaibu tambaya ta mai mai ta hasso uku wajen ya halatta a baiwa malami kuɗi ya yi addu'a kan wani abu na alkhairi idan ka ba shi da sunan sadaka ya halatta ka ba wani malami cewa wannan sadaka ce ya halatta amma ba ka ba shi ba da nufin dan wannan addu'a wannan bai halatta ba kulla wannan yarjejeniyar baya cikin ayyukan magabata inda akwai wanda zai haka to sai su zanto sahabban annabi wanda ko duk ya karanta rayuwar tarihin rayuwarsu ba inda suke kulle yarjejeniya kan cewa za su yi wa wani addu'a kuma ya bada kuɗi don kai kana bada kuɗi ne don addu'ar ta biya ita ko addu'a idan an yi ta idan Allah ya ga dama ya bayar idan ya ga dama ba zai bayar ba ko yi jinkiri ba lokacin da ake bukata ba to shi ko duk wanda yake son a yi masa addu'a shi ko bai yarda da cewa a yi jinkiri ba shi yanzu yake so a biya to wannan mutum ba zai zo ya ba a kullar a akan irin wannan ba a kullar a akan irin wannan wato game da addu'a har ban san yadda zan yi wa mutane bayani ba game da addu'a bari in ƙara sama har ban san irin bayanin da zan yi ba game da addu'a addu'a ibada ce da ake son kai kanka bawa ka rinka yi da kanka kar ka taba daukar cewa wani zai maka addu'a duk wanda zai maka taimaka maka zai abin nufi zai ma kashi 20 cikin 100 kai ka yi kashi 80 ko zai ma kashi 10 cikin 100 kai ka yi 90 ko limamin maka da Qudus da Madina duk su haɗu su yi addu'a tasirin addu'a da za su yi maka ba zai wuce haka ba amma tasirin kai ta kashi 70 cikin 100 to dan me kai baka son kai ko dan me ita bata son kai sannan daukan addu'a din a matsayin sana'a ba mu kudi a ba mutum kudi wannan fa shine yake bude kofar yin tsubbu to duk abin da zai bayi zuwa ga yin tsubbu ku kaga bai kamata kyale shi ba ina fata mun fahimta da haka ya kamata mu kiyaye wannan sosai da sosai na ba a yin sadakar ko ta bakwai ko ta arba'in duwannan ba sa cikin sunna ana yin sadaka ne ba tare da iyakance lokaci ba idan kana so kai wa mamacin ka sadaka za ka yi masa sadaka ba tare da lura da lokaci ko kwanaki ba na mana abokina ne ya ba ni da ya zama da ke kamar gani sannan taimaka masa kan yi zama da ke kamar gani sai da bayan ya je ya dawo sai ya ma'a wannan ya karɓi maganin masu magani ba da mai da ya ya ce har ake ne ya faɗa magana ce ah, a shi ne ya ce ai da ba wani abu ne ya ne haɗa ya bai ne ma da yayin mai hukuncin wannan a tun da aka masa girka ai bokanci <laughs> duk wanda ya aka masa girka ai bokanci ne wani ma ya rubuto a nan wa waɗansu malaman da idan mutum ya su kawo hannun kamar sai a rike hannun sa ka ana wani karbar ba wata addu'a ake idan an gama shi kenan sai a sake ka sai a ce ai ba ko bai insha Allah abin zai yi sannan kuma na to an binne maka wani abu a gida na tura yara za su je su tono yara za su kila shi je binne ai dan sun bu zai je binne wa shi da kansa kuma ya sa yara su je su tono ya ce maka ai binne maka akai shi ya gano maka kariya suke yi a'a tunda bai girka ba da magani ba za a amfani da su ba a bari a karba wajen wanda an sa baya girka saboda ba san da mai da mai hara ba kila aljani ne ba da sakin kila wani abu kamar haka ya kamata da ya ayi hattara kuma da irin wannan alaikum salam sun rike abin sana'a yawwa waɗancan da suka je suka samu kunama ta sami sarkin garin ta harbe shi aya sun nema ba su masauki ne aka kiya suka sauka a bayan gari sai kunama ta harbe shi karshe ya zo aka ce kuna da abin da ne ce da kun ƙi mawa masauki ma sai kun biya ina da rukuya da zan yi amma sai kun ba da lada kaga wannan sun yi ne lokaci guda bai maimaitu ba muku yanzu masu wannan addu'ar sai sun zo ita ce sana'arsa kaga nan gudun dole bude ko karya kuma yadda bai gaskiya zai zo wajen sa haka magarfi zai zo wajen sa yadda wanda ke taimakon gaskiya zai zo wajen sa haka mai taimako na kare zai zo wajen sa kuma duk da sunan taimako za su ce akwai wanda zai ci bashin mutane zuwa zama malamin sun ce da Allah a rufe bakin su Allah ya taimake shi a kansu akwai wanda yana neman ya karɓi dukiyar ubangidansa zai zo wajen malamin tsubu ce yana son a taimake shi akan ubangidansa da abin da ke kare masa musu kuma malamin tsubu duk suna yin wannan karuwa ta zo ka wali ya zo kowa ya zo dan siyasa ya zo wanda yake eh, mai gaskiya mara gaskiya kowa ma ya to kaga wannan idan ka bude kofar cewa ya halatta a karɓi wannan abin da zaka samu gida na san jin wadansu yan uwa har ma tun cikin malamai ahlus sunna suke kokarin su wannan barnas sai su kawo irin wannan hadisin sai su mai da shi ya zanto ka'ida amma su ku sahabban da suke wannan abin da suka yi su ɗaya kuma bai bai tuwa kuma sun yi ne ga mutanen da sun ce ku ba mu masauki suka kiya kuma duk da haka ba su fara ci ba sai da suka zo da annabi ce ne ku kawo min inci amma a kawo wani sahabi ɗaya wanda yake shi aka sani cewa wani ya zauna baya da sana'a sai zaman addu'a yadda aka san malam wani da malam wani suke zaman addu'a haka ba za kawo ba a kawo tabi'i ɗaya da ya zauna baya da aiki sai zaman addu'a yadda aka san malam wani da malam wani ba su da aiki sai zaman addu'a kan waɗannan lamura ne saman nan wancan wanda suka taimakawa sun taimaka musu kan abin da ke zahiri na bukatar taimako ko nama ta harbe shi ko maciji ya harbe shi yanzu wani zai zo ba kan wannan zai zo ba so yake karɓi bashi wajen wani ya hana shi so yake ya karɓi bashi wani kare taimake shi duk kuma yana son a mana addu'a muna da waɗansu bukatu dai a samu su shiga haka zai faɗa shi ko malamin zai karbi kuɗin su ko wani abu makamancin haka dukkan abin da ya kawo waɗannan matsaloli abin da ya kawo waɗannan matsaloli abubuwa ne da yawa sannan abin da ke ɗaure musu gindi suke ci gaba da zama su ma abubuwa ne da yawa idan cuta tana faruwa cikin mutane a san sababin farar da ita sannan a sha ta hanyar da za a bi a fita ka dai yawanci malami ba su da sana'a an taso a kasar hausa malami ba su da sana'a sana'a sai ita ce ilimi wanda wannan kuskure ne duk imaninsu da su bai kai abubakar ba ko umar da abubakar da umar in kasuwa ne suna kasuwanci ashe ya halatta malami ya kasuwanci ko ya da kansa ko ya haɗa kai da wani zirin kai masa yana da jaransa da yake hannun wani almajiransa amintaccensa wanda ya tabbatar ba zai haƙince shi ba to wannan sai sa faɗi magana da ƙarfi lokacin da yake magana dan baya da waɗansu kuɗaɗen ka'ida na shekara shekara da suke fitowa daga wajen wani yake jin tsoron kasu magani, ba a ba shi kuɗin addu'a da ake barwa a local government ko a state government babu wani mutum da yake ba shi zakkar da kanta yake rayuwa ta yadda in ya bashi rayu in bai bashi ba kuma kare rayu